sashen Hausa na murya Amurka ke magana akan mitoci 21, 25 da kuma 16. Masu sauran a jamhuriyar Nijar kuma za su iya kama ce kai tsaye ta tushen FM na VOA Africa akan mita 102.5 sai rediyo amfani sarauniya fara'a nomad download da kuma niyya a kuma na iya samun alfa radio na kuma sun da ke kasar ghana su ko masu na'uran kwamfuta a duk lokacin da suke son kama tashar to suna iya samun mu ne akan voa hausa.com ko kuma sashen hausa.com Masu saurare Assalamu alaikum barkanmu da saduwa da ku yau Laraba sha biyu ga watan Satumba na shekarar da goma sha 2018. Ladan Ibrahim Aiwa ne daga nan birnin Washington DC da da Maryam Dauda da ma sauran abokan aiki muke farin cikin daukan ɗawainiyar kawo muku shirin a daidai wannan lokacin. Kuma kafin ku ji abin da shirin namu ya kunsa, mu a bamu kanun labarai. To a ƙasa kamaru jama'a na gujewa yankunan masu magana da harshen turancin Ingilishi bayan da ɗaruruwan mayakan 'yan aware suka yi gama da sojojin ƙasar jiya talata a garuruwa biyar har mutane goma sha biyar suka rasa rayukansu. jami'ai a lardin nan har da ke gabashin kasar afghanistan sun ce adadin waɗanda suka mutu sakamakon harin kunar bakin waken da aka kai jiya talata a yankin ya tashi zuwa mutane 68 shugaban rasha vladimir putin ya faɗa yau laraba cewa gwamnatinsa ta san mutane biyan nan da birtaniya ke zargi da kai harin guba a kan wani tsohon jami'in leƙen asirin rasha a watan maris to ma da lakanun labaran kenan a cikin shirin za ku cewa gwamnatin tarayyar najeriya ta ta sike wasu 'yan kasar india da na koriya zuwa kasashen kasashensu. wannan abu an daɗe ana yi har ma kusan za a iya cewa sauran kasashen wanda sun fara rina najeriya suna ganin cewa da komai kara zube ne za su je cin karansu babu babba sai a can jamhuriyar nijar inda rikici ya barke tsakanin kungiyar jami'un adawa na kasar ko me ya zafi shugaban 'yan adawa hamma amadu nan ne muka saba yin tarurrukanmu da mun ka zo yau hana mu shiga aka yi an ka koro mu sun ka ce ba mu yarda mu shiga biron nasu muka ce babu matsala idan muna da lokaci za mu kawo muku rahoton yadda wasu alhazan najeriya suka rasa rayukansu a ƙasa mai tsarki sai kuma shirin himma ba ta ga rago wanda zan gabatar amma duk waɗannan fa sai kun ji cikakkun labaran duniya jama'a assalamu alaikum ga cikakkun labaran A ƙasar Kamaru, jama'a na gujewa yankunan masu magana da harshen Turancin Ingilishi bayan da ɗaruruwan mayakan 'yan aware suka yi gama da sojojin ƙasar jiya talata a garuruwa biyar da wasu ƙauyuka har mutane sha biyar suka rasa rayukansu. Al'ummar yankin sun koka a kan yadda sojojin ƙasar ba su ɗauki matakin gaggawa ba a yayin da 'yan awaren suka kai hare-hare da dama a lokaci guda. An yi harbe-harben bindiga tsakanin mayakan 'yan awaran da ba a san adadinsa ba da kuma wasu sojoji na musamman akalla su hamsin a unguwar mile 16 da ke Bolifamba a kudu maso yammacin garin Buyeya. Sojojin sun ce maharan sun kona motoci da gidaje da kuma shaguna. Janine Ita, 'yar shekaru 47 da haihuwa, wata ƙwararra a harkokin shari'a da ke aiki a garan na shirin baransa da 'ya'yanta guda uku da kuma mai gidanta da ya samu rauni. We cannot continue living in such an environment where you cannot even trust your neighbor. Where are the armed men coming from? How do they get into town without the knowledge of the military? Ta ba za mu ci gaba da zama a cikin irin wannan halin ba, inda baka yarda da makwabcinka ba. daga ina 'yan bindigar ke zuwa kuma ta yaya aka yi suka shigo gari ba tare da sanin sojoji ba an kuma kai wasu hare-haren makamantan wannan a wasu ƙauyuka hudu da ke yankunan arewa maso yammaci da kudu maso yammacin ƙasar ta kamaru ciki har da bamenda da manfe da kuma wom Jami'ai a lardin har da ke gabashin kasar Afghanistan sun ce adadin waɗanda suka mutu sakamakon harin ƙunar baƙin waken da aka kai jiya talata a yankin ya tashi zuwa mutane 68 daga 32 adadin da aka fara badawa a can baya. Harin ya faru ne a gundumar Muhammad Dara a yayin da mazauna garin suka yi wata zanga-zanga a ƙauyen Daka ta neman a kori wani kwamandan 'yan sandan yankin. A wata sanarwa yau Laraba, Ataula Kogiani, mai magana da yawon gwamnan lardin ya ce wasu ƙarin mutane 165 sun jakata a haran. Sai dai 'yan ƙungiyar Taliban sun ce ba ruwansu ba su suka kai wannan haran ba, A 'yan sa'o'in da suka gabaci wancan harin an sake kai wani harin bom na daban da ya shafi wasu makarantu guda uku a babban birnin lardin Jalalabad inda akalla wani yaro ya mutu wasu mutane da yawa kuma suka jakata A cewar mai magana da yawon ma'aikatar ilimin lardin a lokacin da ya yi hira da murya Amurka. Shugaban Rasha Vladimir Putin ya faɗa yau Laraba cewa gwamnatinsa ta san mutane biyan nan da Birtaniya ke zargi da kai harin guba a kan wani tsohon jami'in leƙen asirin Rasha a watan Maris. Sai dai kuma Rashar ta musanta zargin da Birtaniya ta yi na cewa ita ta kitsa harin na guba wanda ya jakata Sergei Skripal da ɗiyarsa Julia. Putin ya ce babu wani abu na musamman ko na laifi game da mutanen biyu. Ya ƙara da cewa fararen hula ne kuma yana fata za su fito su bayyana kansu. A makon da ya gabata ne Prime Minister ƙasar Birtaniya Theresa May ta sanar da cewa masu bincike sun gano wasu mutane biyu daga wata cibiyar leƙen asirin Rasha da ake kira GRU a takaici. Ita ke da alhakin kai harin na watan Maris a garin Salisbury da ke Birtaniya, ta kuma zarge su da laifin zagon ƙasa da yunkurin kisa. Labaran duniya kuke saurara daga nan sashen Hausa na murya Amurka a birnin Washington DC. Ma'aikatan agaji a jihar North Carolina da ke Amurka na yin kira ga jama'a a kan su kammala shirye-shiryen isowar mummunar guguwar Florence yau Laraba, kafin guguwar ta fara da ruwan sama da ka iya kisa da kuma iska mai karfin gaske. kwana da kwanaki kenan guguwar na ci gaba da kasancewa mai tsanani da ta kai maki wato mataki na hudu da kuma karfin iska mai gudun kilomita 220 cikin sa'a daya a yayin da take kusantar gabar tekun gabashin amurka Ƙwararru a fannin yanayi ba sa tunanin karfin guguwar zai canza sosai kafin ta dira gobe Alhamis da yamma ko safiyar jama'a a kusa da iyakar jihohin Carolina ta Arewa da Carolina ta Gudu. Ana kuma nuna damuwa akan yadda guguwar za ta ja birki na wani ɗan lokaci idan ta kusa da gabar tekun daga nan ta shiga yankin. A lokacin ne za a yi ruwan sama kamar da bakin ƙwarya a wasu sassan jihohin Carolina ta Arewa da Carolina ta Kudu da kuma jihar Virginia. Shugaban Amurka Donald Trump na yawan cika baki a kan karfin tattalin arzikin kasar wanda ta samu a ƙarƙashin mulkinsa sai dai kuma ya zuwa yanzu Wannan nasarar babu alamar tana ƙara janyo mishi ƙarfin farin jini a wurin Amurkawa. Ra'ayoyin jama'a da yawa da aka gano sun nuna cewa kwarjinin Trump na ƙasa da kashi 40 cikin 100 na jama'ar ƙasar. Kuma wasu ƙwararru na kallon wannan ba alheri ba ne a wurinsa a yayin da ake ƙasa da watanni biyu kafin zaben 'yan majalisar 'yan majalisun dokokin wanda za a yi inda rinjayen wakilai a majalisun tsakanin manyan jam'iyyun siyasa yake da muhimmin wato yake da muhimmin tasiri ga makomar siyasa amurka a nan gaba labaran duniya kenan aka saurara daga nan sashen hausa na murya amurka to bari mu bude taskan rahotannin namu da rahoton rikicin wato koran ko ta sake wasu 'yan kasashen waje na indiya da koriya da gwamnatin tarayya ta yi ga hasa mai na kayan da karin bayani a cikin wannan rahoton a jiya ne ministan cikin gidan najeriya laftanar general abdulrahman bello dambazau ya sanya hannu bisa takardar amincewa a mai da waɗannan indiyawa 36 da suka shigo cikin najeriya da takardun biza na jabu da kuma ƙarin wasu 'yan koriya guda biyu da kewa gwamnatin zamfara aiki amma takardun izinin zaman su a cikin gida najeriya ya ƙare ba tare da sun sabunta ba bayan ragin su da gwamnatin zamfaran ya ƙare gwamnatin najeriya ta ce wannan ya saba wa kundin tsarin mulkin najeriya sashi na 45 karamin sashi na biyu na uku da na hudu na dokar shige da ficen najeriyar Dr. Abubakar Umar Kari babban malami ne a Jami'ar Abuja. Wannan abu an daɗe ana yi har ma kusan za a cewa sauran kasashen wanda sun fara yi na Najeriya. Ina ganin cewa tun da komai kara zube ne za su iya cin su babu babbaka. 'Yan Najeriya irin su Sabo Imamu Gashiwa na kiran ake yin taka tsantsan musamman ga waɗannan 'yan Koriya da aka ce suna da takardun zama kurum dai sun ƙare ne. Domin ni yanzu na san wata mace ne sama da shekara kuma takardunta sun ƙare ne nema a tsara mata ana yi. saboda harkar Najeriya. To kaga wani ba ka iya zargin ta ba ta aiwu su ma suna cikin irin wannan mutane na takardun su sun kare suna neman kara musu a kara musu kuma kai kasa harkar Najeriya kwararre kan sha'anin diflomasiyya ambasada Suleiman Dahiru ya ce wannan al'amari na ɗore masa kai ni abin da ya ɗore mun kai bai kamata su shigo ma cikin Najeriya ba daga airport da aka gane cewa sai visa suke da shi daga airport din za a bai da su su koma haka ake yi dokan kenan amma kuma yadda aka bar su ma suka shigo ban san dalili yi ba. To yanzu ambasada wannan sakacin wane ne kenan ko kuma sakacin wani hukuma ne? Sakacin immigration ne. In immigration da suke airport din sun yi aikin su yadda ya kamata da bai kamata wa'annan mutane a bar su masu shigo ba. Duk wata ƙasa da ka je aka dubi passport ka aka tarar wannan visa na ƙarya ne. Ba za a bar kama ka zarce airport din ba a wurin za a rike ka. Dokan ƙasa da ƙasa kenan. kuma kokarin da muka yi don jin ta bakin jami'an hukumar shige da ficen najeriya abin bai nasara ba masana tsaro irin su air commander baba gamawa mai ritaya na nuna damuwa ganin yadda shigowa cikin Najeriya ke ɗaukar irin wannan salo. Ya za a yi waɗannan mutane su shigo ta boda ba ma boda ba ta jirgin sama sauka a airport da kuma biza na bogi su shigo cikin Najeriya har zauna duk wannan lokacin a ce ma'aikatan da ke aiki a wannan wurare ba su gane wannan ba. Wannan ba wani abu bane kawai illa rashawa da cin hanci da kuma cin amanan kasa. abubuwa sun lalace a Najeriya. Hassan mai na kai na muryar Amurka daga Abuja, Nigeria. Allah, Allah, Allah. a To a gaida Hassan Maina kaina kuma akan wannan batu ne za ku kira mu anjima domin ku bayyana mana ra'ayoyinku yadda kuke ganin ake barin bakin iyakokinmu wasarere. Yanzu kuma sai jamhuriyar Nijar inda rikici ya kunno kai tsakanin kungiyar jami'un kawance ga da Barma da ƙarin bayani a cikin wannan rahoton. zaben mutumin da ya cancanci a damakawa ragamar kawancen fdr ne ya haddasa rarrabuwar kawuna tsakanin magoya bayan jam'iyyun adawa yayin da wasu ke ganin tsohon shugaban kasa muhammad usman ne ya kamata ya hau wannan kujera wasu kuwa cewa suke ahmadu bubakar sise ne ya fi cancanta intinikar alhassan na daga cikin masu ra'ayin sise shi ahmadu bubakar sise mutum ne wanda kasashen duniya duka babu inda bai da alaka da su duk yana da alaka da su kenan mu muka gani shi sisen wannan shi ne ya iya jagorancin wannan adawa wanda duk inda muhammadu isu ya saƙa shi yau shi gobe yana zuwa ya saƙa shi in ya faɗi abun da ba shi ba ne ya zo shi ya faɗi abun da a gaskiya sai dai mutumin da aka damƙawa ragamar wannan sabuwar tafiya bai halarci taron sanarwar ba saboda haka na nemi jin idan ya karbi wannan matsayi ya karbi shugabancin mana in bai karbi shugabancin ba mun kire shi taro kiran shi muka yi ya zo a naɗa shi a naɗa su su biron wanda aka ɗauka ai duk waɗanda suka zo nan sun gan shi kuma ya zo can jikin na lumana ya zo nan wurin mu da kanmu muka ce mishi to tun da shi yana shirye-shiryen bulaguro ya tahi wanga aiki namu ne mu fdr rashin amanta da wannan mataki ya sa wasu kusoshin jam'iyyar model lumana nuna ɓacin rai a fili biron da muka ɗauka shine a biron fdr tunda biron parti ne wadda take da shugaban 'yan adawa hamma amadu nan ne muka saba yin tarurrukanmu da mun ka zo yau hana mu shiga aka yi an ka koro mu sun ka ce ba mu yarda mu shiga biron nasu muka ce babu matsala lokacin nan ne muka jaye muka taho nan a gobe alhamis ɗayan bangaren na fdr ke fitar da sanarwa a hukunce akan wannan sabuwar badakala in ji wata majiya to amma na tuntubi bana ibrahim wani matashin ɗan siyasa da ke model lumana in mutum zai zam ɗan takara na eh, fdr kamata ya a ce takara ne da ya huto daga wajen gungun to har yanzu ban ji ba frddr ta yi sanarwa ta ce ga wanda ya zaba. ya je ya nemi takarar fdr radda mu ta hudu dan takara lokacin nan za a ci gaba a je wajen fdr a sa biro ki fdr sai dai wani jigo a kawancan adawa annabi sumaila na cewa akwai hanyar sasanta waɗannan ɓangarori. insha Allahu nan zuwa gobe ko jibi inda da Allah za a gama gaba ɗaya duka ɗan adawa a daidaita in so a samu haɗin kai a ɗauki mutum ɗaya ba shi amana amma ya zama wato a ce an yarda wannan ba a yarda wannan ba wannan bin musu mu daga hammata mu an adawa a jiwarin warinta ba wannan shine karan farko da rarrabuwar kawuna ke bayyana a fili kalala tsakanin yan adawa a wani lokacin da wasu 'yan nishar ke zargin shugabanninta da gazawa wajen gwagwarmayar ganin an tsayar da mulki na gari kamar yadda kundin tsarin mulkin ƙasa ya ɗora wa 'yan hamayya nauyi a kowace ƙasar demokaradiyya sile mummuni barma muryar amurka daga yamai a jamhuriyar nijar a gaida Sulaiman Barma yanzu bari mu rufe taskan rahotannin namu da batun zaman gida da kungiyar kafuwar eh, yankin Biafra ta dage sai ta yi. Sai dai an samu rarrabuwan kawuna akan wannan lamari ga Afonso Okoroigwe da karin bayani a cikin wannan rahoton. A jihar Imo an samu rarrabuwar kawuna akan umarnin hana fita a ranar Juma'a 14 ga wannan watan. wanda kungiyar 'yan awarin biafra ta ipob ta ayyana a duk faɗin yankin kudu maso gabas akan ɓacewar madugun kungiyar mr nnamdi kano da kuma iyayensa waɗanda har yanzu ba a gano inda suke ba i am ezra loveless Minenri, a nigerian and, and igbo man based on the 14th that uh, the ipob has declared state at home to me i will open my business i will do my business as well that day i will not duly recognize that day associated from the then Wani ɗan kasuwa a Owerri, Mr. Ezalo Blessing Henry kenan na cewa, ni ɗan Najeriya ne da kuma ɗan asalin kabilar Igbo. A game da ranar 14 ga wata da ƙungiyar IPOB ta ayyana umarnin hana fita, a gare ni ba shi da wani tasiri, saboda zan buɗe na, in kuma gudanar da kasuwanci a ranar. Ba zan ɗauki ranar a matsayin ranar hana fita ba a ƙasar Igbo. Amma idan ka dubi lamarin ƙungiyar IPOB da ɓacewar Nnamdi Kanu, gwamnatin aikin tarayya ta san abin da ya fi dacewa ta yi game da 'yan gwagwarmayar nan da ke yunkurin ficewa. Me yasa gwamnati ba za ta ɗauki matakan da za su kawo zaman lafiya mai ɗorewa ba? Ya kamata shugaban ƙasa ya ɗauki mataki, kuma kashe su ba shi ne mafi ala wajen magance rikicin ƙungiyar IPOB ba. Ya kira su kan teburin sulhu su warware rikicin gaba ɗaya. A nata ra'ayin kuma malama Amuche Obialo wata mai sayar da abinci ta ce. Na chọmka Nnamdi da yasta. Dayen Kwanda anyị chọrọ Biafra ahụ ka o ko ike were pụta. fita. Agma anọ n'ụlọ. Ta ce ina so a sako Nnamdi Kano daga duk inda yake. Yana da amfani a gare mu kuma muna buƙatar ƙasar Biafra. Saboda haka zan kasance a cikin ɗaka a ranar ba zan fita ba. sai kuma Emmanuel Michael wani ɗalibi ya ce. I'm a Biafran now sit at home. Ni dan asalin ƙasar Biafra ne kuma ina imani da Biafra. Rana ta ce kuma ba abin da zan yi illa in zauna a gida. Kuma tun da akan mutumin mu da Kanu ne zan zauna a gida. Ma gano dai because of iwe jim aga no that home. Ni zan zauna a gida in ji wani direba Mr. Sunday Anusonwu saboda ina fushi. Zan zauna a gida saboda fushin da ke damuna. Kenan mutum guda wanda ya fito ya yi mana gwagwarmaya kuma aka damke shi a ce ba zai magana ba ina so a sako shi a ranar shi dai wacce kuci joke ya yi ƙari a kan batun da cewa. if i have anything doing i will go for my business but if i don't have anything doing i will still sit at home but for now i will have my business to go for that day. Ya ce idan ina da wata bukata zan fita gudanar da harkokina idan kuma ba ni da wata bukata zan zauna a gida amma a halin yanzu ina shirin fita gudanar da harkokina a ranar. Yanzu dai tun ranar Litinin ne kwamishinan rundunar 'yan sandan jihar Malam da Suki Galadanci ya yi gargaɗin cewa hukuma za ta cafke duk wanda aka tarar yana karya doka a game da umarnin hana fita a ranar Juma'an 14 ga wata. yayin wannan gargaɗin ne a taron haɗin gwiwan da shugabannin hukumomin tsaro a jihar suka gudanar a Owerri, babban birnin jihar, inda ya ƙara da cewa daga jiya talata hukumomin tsaro za su fara zagaye na nuna iko a sassan jihar don isarwa 'yan awarin IPOB ishara. na dai tuntuɓi shi kwamishinan 'yan sandan don nemo ƙarin haske a kan wannan batun amma sai dai ƙoƙarin samunsa ta wayar salula ya faskara alfonso sokorigwe muryar amurka daga Owerri, Najeriya. To a gaida Alphonsus okoroigwe har yanzu dai ana tare ne da sashen Hausa na murya Amurka da ke nan birnin Washington DC. Mu yanzu agogo ce karfe goma sha 11 na safe da minti goma sha takwas ga kuma shirinmu na wanda zan gabatar. ma ba ta garago. Jama'a assalamu alaikum barkamu da haka da masu saduwa da ku a cikin sabon shirin himma ba ta garago. Shirin da ya saba tattaunawa da wasu 'yan wata ƙasa da suka bar ƙasansu zuwa wata ƙasa domin neman sauyin rayuwa. Idan dai masu saurare na biye da mu a cikin shirin da ya gabata muna tattaunawa ne da Babatun da Ahmed Oduwa. Kuma mun tsaya ne inda bakon namu ke muna bayanin yadda ya yi saurin samun rancen kuɗi daga bankin Amurka wato Bank of America da Turanci. Yawa Babatun dai kana muna bayanin cewa bankin sun ba kuɗi daki-daki ne. To muna jin ka. wai sun su bani kudin abun nan for more for car ko 10,000 na ce no ban siya mun ban siya sabon mota ba na ce don abu kan ba yuska so ina yi planning so su suna kasan ina haiki kamar su jobs ne ba. ina yi security ina yi ina ina yi mai lalabi ina haiki a help kuma ina haiki a wani traditional disabled children group home ne so kamar three jobs so dide a was ko ko nawa kake hada container guda a one container dai kamar dala nawa kake amfani da shi eh, zai kai 20,000 depending on the yin magana wey just regular car toyota camry under accord eh, eh, rs330 da bani in toyota camry under accord honda accord end of discussion baby boy discussion continue evil spirit wannan dai maybe 15 10,000 amma dai yana magana wai lagos magana infinity magana maybe Audi, BMW, even big cars nan, the big engine na. Hmm. da something thousand. So in each container daga nan zai kai okay, in ba mota a ciki, mota a ciki kaman guda biyu ina sa a ciki, amma in kawai 40, 40 ne, engine and transmission, kai 40, engine and transmission 40 sa a ciki, da maybe wata guda daya, stepper, tires, kome, kuna, ina siya toys ma, baby toys. taya baby toys mm. uh, yana auction ina ja kwana auction ma they call it hearing to kwana nawa kake ka hidda shi daga cikin tashan jirgin ruwan Najeriya in kwantena hmm. ya sauka misali in glimadi dai daga nan is almost a month in mls dai six weeks ne amma four weeks for glimadi is six weeks for so ni dai yanzu jina hakan haka yamma goyi haisu ma in kuma insha Allah so is dai is mls ma is ma six weeks ne less than two months. Glamadi is faster. So ni ni ma I'm like more like master of the game. So uh, Ghana ma six weeks, five weeks, same same Uh, ne. the clearing is higher a Ghana. Motor, mai yes ga mota controller kola nan a Nigeria muna clearing 400. Mm. 400, 400, 350. Amma a Ghana. Hmm. amma a Ghana in za ka clearing 400 wanda ka gama kamar 1001 amma a Ghana in 2005 zaka kana clearing 3035 to yes 3000 ba kai moto ba kai motoci Ghana kenan ba ka kan sa mota su ah, ah, ah, container Ghana dai Ghana dai is based on the year kuma the engine the year Ghana is 10 years goma mm-hmm. ne Nigeria dai ba magana ko ko any year ma a Nigeria dey pay fine amma Ghana dai 2009 Camry kike gama 2009 Camry a Nigeria 2008 Camry in Canada 600, 550, a Ghana 600, 550 a Nigeria ka clearing maybe 1,005. a Ghana, Camry, the same in baka dollar. Nigeria ka a Ghana, a big engine, something engine So more expensive, engine and but spare part can clear easy. To, yanzu mun dai maganan kasuwanci sosai sosai babatun dai. Yanzu eh. ina son ka gaya masu aure shin yaya kasuwanci yake a nan america idan ka kwatanta shi da gida musamman wannan da kake yi america dai america akwai advantage yanzu ma advantage a nigeria america dai ga na credit ga eh, for your offer up credit nan za ka tunanin ka kana credit yanzu za ma za ce wai a wani area za ce wai free ka duba credit za ce free wannan bangare na mota ka sai wannan bangare na mota akwai kana samun saukin yin haka na sosai so Sosai Dabuda it's deeper ma because I think abin sisiya is more like you know real accident me every accident me Kuma an kana hukuma kamar na nuna kamar yan sanda kamar hukuma ba su kan dame ka su ce ka kawo wani abu ko kuma ba kai wani abu ba ko kuma ya kamata ka biya wani abu. ina da lot na ba na ina kira na da na guys an ka ba wani problem a ma magana America dai we are 100% good. Ina da space na ba wani just to way, hey, what's up, nigga, what's going on? No, ba honey, I say, you rather bring, I have a car, can, can you buy from me? But I want to say, why you, why you here? No, no, what any problem? But I think I could use regulations. Ga, don't park car here. Ga, okay, your road is full. So, and then they ba wani, problem ba wani, as in, 100% okay. Yan sanda ba su kama su ce kwantenan ka baka yi kaza ba ko kuma baka yi wani abu ko kuma masu an san haraji su ce baka biya ba. ba irin wannan matsala a nan dai ba ga container in the right place ya ce okay after two three days then after three four five days ga 25 25 50 25 dollar extra and dollar extra but amma dai yan sanda ce wai police don ce wai because ga lot na babba ne ne akwai wuza ga yushe dun fake ba wani ba da ba su zama zama zama zama zama zama zama Resolution in my, is my home territory. I'm not, so there you have to be pure. But without you, without unreserved way, I have a car 2015 or two, 2000. You have to pay 2015 total Range Rover or Lexus for fifteen thousand two dollars No. Then you're having a problem of this. That's where are you buying stolen? I'm not there. Oh, America, they rules and regulation. If you, are following the rules and regulation, but any problem. To sai dai dakata a nan ba batun dai domin ko yau ma kamar kullum lokaci ya muna halin nasa masu ware a tarbe ma cikin shiri na gaba kuma na karshe yanzu amadin bakon namu babatun da hamid oduwa da julie gresham da ta da sautin shirin ni ladan ibrahim ayawa ke cewa sai wani sati cikin ikon allah yanzu To, ma da yanzu kuma ga saƙonin da ku masu saurari kuka aiko mana. mu ta farko a yau cewa ta yi, Assalamu alaikum VOA Hausa, muna maraba da cimma yarjejeniyar zaman lafiya da ƙungiyar Fulani ta miyatta Allah da ƙungiyar sarakunan gargajiya ta Kiristoci suka yi a ƙasa ta Najeriya, da fatan sauran ƙungiyoyi za su yi koyi, saƙo daga Aminu Kano Maida Garko. Wasiƙa ta gaba ko cewa ta yi, a gaskiya dole zaɓaɓɓen siyasa idan ya ci ya dinga yi wa maza shi rowa da rashin ya kamata. Idan aka dubi tsadar fam na 'yan takara dole ya yi rashin mutunci. Kuma shiga fagen siyasar Najeriya ya fi ƙarfin matasa idan aka dubi yadda ake sai da fam har ya kai miliyan arba'in da biyar, wannan demokradiyya irin ta Najeriya Allah dai ya gyara. Saƙo daga buba mai goro gashuwa. To ma da yanzu mun zo ga shirinmu na ƙarshe wato labarai amma wannan kara a takaice. A ƙasar jama'a na gujewa yankunan masu magana da harshen turancin Ingilishi bayan da ɗaruruwan mayakan 'yan aware suka yi aran gama da sojojin ƙasar jiya talata a garuruwa biyar da wasu ƙauyuka har mutane sha biyar suka rasa rayukansu. Al'ummar yankin sun koka akan yadda sojojin kasar ba su ɗauki matakin gaggawa ba a yayin da 'yan awaran suka kai hare-hare da dama a lokaci guda. Jami'ai a lardin har da ke gabashin kasar Afghanistan sun ce adadin waɗanda suka mutu sakamakon harin ƙunar baƙin wake da aka kai jiya talata a yankin ya tashi zuwa mutane 68 daga 32 adadin da aka fara badawa a can baya. Harin ya faru ne a gundumar Muhammad Dara a yayin da mazauna garin suka yi wata zanga-zanga a ƙauyen Daka ta nema a kori wani kwamandan 'yan sandan yankin. Shugaban Rasha Vladimir Putin ya faɗa yau Laraba cewa gwamnatinsa ta san mutane biyan nan da Birtaniya ke zargi da kai harin guba kan wani tsohon jami'in leƙen asirin Rasha a watan Maris. Sai dai kuma Rashar ta musanta zargin da Birtaniya ta yi na cewa ita ce ta kitsa harin na guba wanda ya jakata sarge Skripal da diyarsa Julia. Putin ya ce babu wani abu na musamman ko na laifi game da mutanen biyu ya kara da cewa fararen hula ne kuma yana fata za su fito su bayyana kansu. A makon da ya gabata ne Firayim Minista ƙasar Birtaniya Theresa May ta sanar da cewa masu bincike sun gano wasu mutane biyu daga wata cibiyar leƙen asirin Rasha da ake kira GRU a takaice da ke da alhakin kai harin na watan Maris. Tawa Marilla, da takaitattun labaran muka kawo ƙarshen shirin gaba ɗayansa. yanzu madadin kowa da kowa nan sashen hausa musamman ita maryam dauda ta taimaka muka gabatar da shirin da jewel creation da ta bada umarni sai injiniyan muskips ni ladan ibrahim ayo ke cewa a ci gaba da sauran sashen hausa domin ko ga usman ahmed kabara nan da daula salim za su gabatar da shirin yau da gobe a yi sauran lafiya